ina neman wanda tun da yake bai taɓa tarawa da mace so uku a dare ɗaya ba ko kuma a rana so uku bai taba tarawa da mace ba ko kuma wanda tun da yake da iyalin shi bata taba cewa ya isa haka ba to ina neman sa ya matso kusa ya saurari wannan fa'ida da zan yi bayani ya haɗa ta ya amfani da ita abin da ya faru da shi bayan amfani da ita ga nan ba ta sai ya tuntube ni أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barakatuhu yan uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta mai jalalaini tv ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya yan uwa maza da dama suna da rauni ɓangaren rashin ƙarfi saurin kawowa da kuma rashin iya jima'i fiye da su ɗaya a dare wani in yi so ɗayan nan ba zai sake ba wani kuma zai iya so biyu amma duk wanda ya baya wuce minti biyu zai kawo wani ma idan aka ce mai ana saduwa da mace fiye da su ɗaya a dare ba zai yadda ba wani kuma aka ce ana minti talatin sha biyar arba'in sai ji kawai kamar zance ne ake saboda mai shi bai taɓa yi ba kamar zakara da ya hau da ya kawo da ya abin nan kusan da yadda zakara yake da ya hau da ya kawo shikenan kuma an rufe babin shi wani sai shegari wani zai iya amma sai bayan awanni wani kuma sai sati ma bai sake jin sha'awa ba kana da karancin kuzari to in dai kana fama da wannan matsala baka iya kusantar iyali fiye da su ɗaya baka iya dogon zango kana yi to ka matso kusa ka kasa kunne ka saurari wannan fa'ida ka yi kokari ka haɗa ta wannan fa'ida tana da sauƙi sosai da sosai domin da abubuwan da ake samu abubuwa ne na kusa da mu a inda muke suna nan ba sa wahala kamar yadda kuke gani abubuwa ne guda uku abu na farko akwai kantu riɗi abu na biyu akwai dabino sannan abu na uku gyada mai gishiri waɗannan su ne abubuwa da za ka samu da farko za ka samo dabino irin wanda yake zuwa a kwali ko irin wanda yake zuwa a roba haka irin na islamic chemist wanda za ku ga suna da laushi shi za ka samo za ka ɗebi guda uku kacal za ka ɓare za ka cire ƙwallon da yake ciki sannan ka samo gyada mai gishiri kamar guda bakwai ka murmushe ta ka hure ka hada sannan ka samo kantu kamar cikin teaspoon ka hada da wannan dabino da wannan gyada da wannan kantu ka haɗe su guri ɗaya sai ka rika ɗiba kaɗan kaɗan kana ci kana ci sai ya rage minti talatin kafin ka kusanci iyali bayan ka cinye sannan ka kawo ruwa ka sha dama ka ji ka ƙoshi kuma sannan idan ka je saduwa da iyali in dai tana korafin bata gamsuwa sai ka yi ka gama ka tafi ita ba ma ta san me kake yi ba saboda mai tara yana ka ba ma ka iya gamsar da ita ka yi kokari ka yi amfani da wannan fa'idar insha Allah za ka ba da labarin cewa da gaske fa ashe ana saduwa da matafiyar fiye da so ɗaya a dare kuma ko da ji kai ana cewa ana minti talatin sha biyar ashirin za ka ce eh tabbas domin kai ma kana yi ko da kuwa baka taɓa yi ba kai kokari ka jarabta wannan fa'ida insha Allah za ka ba da labari Allah ya samu dace sanan uwa idan ana jin daɗin shirye-shiryen mu a wannan tasha mai albarka kar ku manta ku yi subscribe ga waɗanda ba su yi ba sannan ku danna ƙararrawa domin wannan shi zai ba ku damar samun sanarwa a duk lokacin da muka aje sabon shirin waɗanda suke da tambaya ko ƙarin bayani ko shawara ko gudunmawa za su iya ajiye mana ta akwatin ajiye sakonni ko su tuntuɓe mu ta nambar mu ta WhatsApp direct mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka